waɗannan 'yan siyasa mambobin congress da suka hada da sarah jacobs da sydney kamlagordov da ilhan omar da james p mcgovern da joaquim castro a wasikar da suka aike wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya thomas linda greenfield sun bayyana cewa takunkumin da ecowas ta kakaba wa niger da a ɗaya gefe matakan da sojojin juyin mulki suka ɗauka sun takaita hanyoyin samar da kayan abinci da magunguna haka kuma masu ayyukan ci gaban al'umma da masu ayyukan agaji ba sa samun sukunin cire kudaden da suka dace daga bankunan kasuwancin da ke zaune a niger lamarin da ke haddasa cikas wajen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan ci gaban da aka ƙudurta. 'Yan majalisar sun ƙara da cewa kafin a yi juyin mulki an kesta mutane miliyan hudu da dubu ɗari uku da ke cikin halin buƙatar agaji. Haka kuma a tsakiyar watan Agustan da ya gabata an gano mutane miliyan uku da dubu ɗari uku da ke cikin halin matsanancin ƙarancin abinci. kuma za ta yi wasu da dama su fada matsanancin halin rashin abinci sakamakon takunkumin da aka kakaba a yayin da jami'an agaji ke cewa guzurin abincin da ke ajiye a halin yanzu ba zai fice bukatun mutane miliyan guda da dubu ɗari biyu ba watakila ya kai ƙarshen watan satumba sannan kuɗaɗen da ke hannu a yanzu domin ayyukan agaji mai yiwuwa su kare a watan Nuwamban 2023 abinda ka iya jefa mutane sama da miliyan guda cikin halin rashin samun tallafin da suke bukata. la'akari da tarin matsalolin da aka shiga a Nijar wanda kuma ka iya shafar rayuwar al'umma ya sa waɗannan 'yan majalisa su biyar kiran gwamnatin Biden ta shayo kan shugabannin sai da yawo su sassauta takunkuman da suka kakaba don samar da hanyoyin shigar da kayan agaji Shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta Rawad baji son Allah ya yaba da wannan yunkuri ko da yake a ganin sa akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai. Magana tana da mahimmanci kuma in an ka diba an ka karance ta bisa tafarki na yarda na amana na lattizo ya yi magana kuma na hukuma mai kula da hakkin ɗan adam da al'ummar duniya ta yi magana abu ne mai mahimmanci amma in dan su shigo su kum da kum ne wanda sun ka taho wanda sun an kaɗa musu da can su shigo su rusai ƙasa mu ta Nijar kuma a zo gwamnati ba ta lisahi ba ta biye da ƙawa abinda a ciki a ce za a kai tunda mun gani ƙasashen waje da yawa an yi unhwani da ire-iren wannan dama an ka kama makamai kuma an ka su sojojin haya mercenaire. 'Yan majalisar sun yi godiya kan jajircewar gwamnatin Amurka game da maganar mayar da al'amuran mulkin Nijar a hannun farar hula ta hanyar goyon bayan da take baiwa kungiyar ECOWAS a yunkurin da ta sa gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.